rike waya ni kuma da ni ga yana ta matso sai na ajihante ka wake na na sheka da gudu sai ya kirawo ga waya ya ce waɗancan giwa ku fatara ta yadda dan tsaunin nan ga ta nan ta sheko da gudu ta haƙa na ina nan ina ta gudu cikin kuyya ina ta gudu ina ta gudu ina kuwa sai gari sun ka gewaye ni su shidda sai wannan ya rike ni ya makare ni ya ɗauke ni ya falka ni ƙasa son ka da ni son ka son ka su kwance mani zani daga ni ya sai hijabi sai kaya na ko kallabi na yana nan tulkanin na yana nan gilan da ni gan yana nan in sannan da wani kurma ya tare ni ya ce mai iskanci ni ce ba ni to shi kuma kato ne wannan mutumi yayyayi ni ce ba ni iyaka ya ɗauke mana hoce biyun ya canye ya rike ni ya ja ni ya yi cikin wannan kwaron da ni kuma na rike mai ta guwa na kawai ta kuwa ya ɗauke ni ya falka na ƙasa sai tun da su iskanci suka bi ɗata da ya. ko kin taɓa zuwa makaranta? ba mu da makaranta can ba ta boko ba ta arabi. yanzu ki baki taɓa zuwa makaranta ba ko wajen Hatta ta tara wani gida ta ce walle yau sai na ci ubana kuma sai na ta gida ni kuma ni bi ta katangaro nan da na hito ni da ta hawata ni shigo mota aka ta ni wa ta na niya sa'ira a sunana shekarun ki nawa ban san ko shekara ta nawa ba daga ina kin ka zo wannan ofis don na huce to ga ki kin zo a wannan ofishi da me kike tafe da shi ya ni abin da ya kawo ni son nika yi a yi mana muwa da ɗiyan da son ka sha mana kai suna son su cutar da ni ya me yasa suke wacce irin cuta suka so su maki to tun da ya bara da sallah karama yana da wasu abokai kwarayo za mu wajen yawon sallah to sai sun ka gane mu sai sun ka tsayar da mu mun ka tsaya mun ka yi domin to da mun ka yi domin da nan sun ka rata hiyar sun mun ka rata hiyar mu to shi ne inda sun ka gane mu muna tsayawa muna yin magana da su suna yin magana da mu to da yake mu can muna zuwa ice da mun ka tahi ice sai sun ka tare mu ni kuma da na gama ya ce ya sai na ce ni dai gira ne yi su kuma waɗannan sai sun ka bi wasu sun ka gangara sun ka tahiyya ni kuma ni tsaye na nace gida ne su kuma waɗannan sun ka bi wani sun ka riƙe ni sun ka ce ba gidan da za ni sai na tsaya waɗancan sun taho in tahi in ce ga waɗancan yan da suke san ce to ni ina ruwa na da su tun da ba gidan mu guda ba ta hanya za ni bi sai sun ka ce wallahi ba wani irin sai na tsaya to da ni tsaya har sai da wuce isha'i kan nan mun ka tafi gida tare da waɗannan to da yake yanzu an wanke waɗannan ran nan mareciya ya habba ni na ina daji ina tsakar dawowa sai ina ta ta ce kin gani sa'ira yanzu kin dai ba aiko mana da komi ba na kira baban ba a same shi ba to in taho in kai wake in ne da agare ta are da ke ko shiya ta yi awarar shi sai na ce mata to bari in taho in maza in tahi tun da ce ya yi sai na ɗauka an ta tahiya ko da na tahiya da yake gidansu ne aka rera na san sun gane ni ko da na hito an rera ke mani sadda ina ana mana rera ina hitowa ana man garba ko da na kawo nan wajejen da sun ka tare ni ruhu ya yi sai an ka duk sun ka ta tahiya su sun ka inda mangoro shi kuma wannan guran ya tsaya ya ce ke in ga wayannan na ce waya gaba ni baka ita ba ta ba ce isiya sai ya ce ke wallahi in ga wayannan tun girman ki da arziki gai yanzu ki sa ki ji wahala ki ba da ita sai na ce to in dai in baka zani bari in jeho maka ya ce sai in na taho na bashi hannu na da nashi sai na ce ni kuma ba ni ba kaka nan bari dai in jeho ma ni je ni jeha mai ya caɗe dan nan sai yana rika waya ya ce in taho sai ya rika hannu na ya bani waya sai na ce wallahi ni kuma sai dai ka bani sai dai na tahi in haɗa ma in na ta taho ta an san mani sai ya ce in yi ashe kin bi dan makanki wahala lalle to nan ya rike waya ni kuma da ni ga yana ta matso sai na aji hante ka wake na na sheka da gudu sai ya kirawo ga waya ya ce waɗancan giwa ku fatara ta yadda dan tsaunan nan ga ta nan ta sheko da gudu ta karhi na. ina nan ina ta gudu cikin kuyi ina ta gudu ina ta gudu ina kuwa sai gari sun ka gewaye ni su shidda sai wannan ya rike ni ya kare ni ya ɗauke ni ya falka ni ƙasa son ka da ni son ka son ka su kwance mani zane zane na baya kwantuwa ba iskancin da basu man wurin nan ba ga sun maƙare ni sai da ni samu na walƙato ni ɓanɓarki hannu wannan ga wayana ni heta kuwa da nan sai ga wani ya taho yana yaro hitilan waya ya ce kai lahiya lahiya sai sun ka tashi sun ka zuba da gudu sun ka yi tahiyar su sai wasu mutum uku sun ka taho an ka cike da wannan hudu sun ka tambaye ni sun ka ce keke ce tun ina wancan hayi na jin kina kuwa ni ce iya ya ce ban samu mai taimaka ta ba sai da sun gama mana iskanci yanzu sun ka sheka kuma ran sun gane ku sai sun ka ce to ba su aini na ko suwa ne tun da sun ka ce za su tariya kini na ko suwa ne sai na ce tabbas ko ni na san su sai sun ka ce to ina wake na ni ce ga niya sun ka tafi sun ka ɗauko mana wake daga ni ya sai hijabi sai kaya na ko kallabi na nan talkanin na nan gilan da ni gan yana nan nit ta gida innata tana can tana ta kallo hanya inda za ni hitowa tana cewa inna lillahi ako ita sa'ida na san dai ba lahiya a ce har yanzu bata dawo ba to sai ga sai ta ji maza suna tahiya suna cewa ai wallahi diya yan son kai son kai shaggon diya amma har sai an dauko musu mataki ni kuma dai yana tahiya yana rashin shekata kawai na kai ina mutacce ke lahiya na ce mata a lahiya ba lahiya ko kina ganin na niya su ashiru na tare ni ya ce to ina wake na ce ga ni sai an ka bata wake to ai rulle hinki ne ke ki jasu inda ba ki jasu bara ba su yi maki komi sai wannan irin ya ce a ya hajiya wallahi ki bar wannan magana in dai ana ɗaukar mataki ga ɗiyan in gaskiya tsakanin da allah a ɗauka in kuma ba a ɗauka ba su bari mu kin ga abin da ya kawo mu ran ɗaya mu shirar da ita saboda mun taho sun kawace wasu sai inna ta ce hmm. ta ɗauki waken da ta tahiya gida an ka kirawo masu wannan namijin da annan cikin gida da an ka kirawo masu ya sun ka gaisa sun ka faɗa mai sai ya ce to nan bayan sun ta tahiyar su sai ga su ɗiyan sun taho su hudu sun baro biyu da sun ka taho sun ka faɗi magana su sun ka faɗi magana su sa ransu su ta taho tana magana suna yi tana magana suna yi tacce kun da ga yanzu an ka ɓaci uwayenku kuna jin daɗi sai sun ka ce ɓaci na nawa yan bata an gama sai dai in bugun su za a ta yi a buge su amma fa ban ga uban da ka iya bugan musu uwaye buran ko suwa ba uban da zai bugun su sai dai ya ɓace su sun ka tahi sai an ka ce to ina isiyar an san mata waya sai sun ka tahi sun ka taho tare da suwa tun da sun ka ta sai ga sun da an ka ce to waɗancan har ba ma gira suke ba suna yan da sun ka ga suna har sun dawo to shi kuma isiyan yana tahowa salamu alaikum ina sa'ira ina sa'ira take sai iya su ta hito ta ce a an ka yi a an ka rufe kamar sa'ira a a ta hito wacce na sace mata waya hmm, wacce na sace waya cewa wani in ga waya ta ce kuma da ta ba ni ce ta ansa ta ce ba ta ansa sai ni kuma har zane hitowa sai na ta ce ba yan da zaki tsaya nan ba yan da zaki sai ni ce ke ni da kin ban ni na tahi duk in sun ka waɗi ni kuma in waɗi ta ce ba dai yan da zaki yi man kurgumen dussa ina na ina ta mata kurgumen dussa sai sun ka ce wallahi su ba su buguwa sai dai a gani a bari in kuma akwai uban da zai bugun sai buge su sun ka ci ɗin su ina ta bata ce masa komi ba iyan nan ta su ɗaya kai musu magana shi kuma wannan namijin giran ya ce ku yanzu ba da lokacin magana da kuwa saboda kun mana kanana sai sun ka rita hiya sir sun ka rita hiya su sahiya tana wayewa sun ka gane ni sai sun ka ce ke wallahi yarinya shin kin dace mun maki abu kaza ko mu yarinya wallahi ba ruwan mu da iskanci ba ba ba ke ba ko wani ba mai mai iskanci har ballantana ma sai ce wallahi ƙarya ko kun yi mana iskanci kun yi kun gama tun da hakkun ka tare ni kuma yanzu ban yahe ba ku Ba ganin ba da uban da zai ɗaukan mana hansa ina mahaifin keke lahiya yake yana ina ni nisa inda yake a kin san ko da kinka tashi kin taso ke isku mahaifiyarki tare da mahaifinki a'a ina jaririya an ka haita da ni an ka haita da ke zuwa ina an kai na huce da ni to nan na huce din ta yi an can dajin to ba ki taba kun taba haduwa tare da mahaifin kidin ba ki taba haduwa da shi ba to an ci maka yana rayi a to ni san tun da bai wani ka gani wanda zan tambaya ta kamuna ta ɗaya in ra'ayin garin to ita ɗaya ce inda take ta ce babana na gaishe ni Ah, an taɓa yankurin ƙila ah, eh, mahaifinki ta kai ki wurin mahaifinki eh ta yara kai da ita da kamar ta son ka tun da dai lokacin da aka kai ni har ina rawa wayo na ta ce to bari a kai ni in ga ubana to shi kenan da na tafi ba iske shi ba sai dai an ka iske wa nai to mun ka yau kwana biyu an ka ce yana maganda inda ya ta can ya ka aiki mun ka yau kwana biyu mun ka dawo mu to sannan ba ƙara zuwa ba to irin waɗannan yunkurin ci maki zarafi da ake yi kina ganin ke ɗaya ake ma irin wannan cin zarafin a cikin garin ko kuma ke eh. ɗaya ake yi ma duk da jintun daga 'yan mata nan ko nan rukumin da muke akwai 'yan mata amma ko tare mun ka gane su ko magana ba su mana sai in sun gane ni ni ɗai to ke me kike gani yasa suke maki haka a ah, to ni sani sura sun ce shegiyar nake ba uba gare ni ballantana a ce wani abu tun da ba ma guda ba waɗanda ba su bugu na haka rai magana in sun kusa sana'a ta nace ce abin kuɗi su ce ba su wa in kuma ina da uban da zai kwata mani ya taho ya kwata mani nace ce ina ko da uba sun ka ce walle ƙarya na kai shegiya nake. shi wanda ba mahaifiyarki take aure yana nan a rayi yana duniya to ba zanne ki gida ba yana habuja ko kira ne ko yanzu waɗanga ɗiyan da katariya ta tayi tayi ta same shi ba ta samu ne ko abinci ta san a aiko mana shi sai in an taho in ne na huce an ta inda matan aboki ne wannan matar ta kirawo aboki ne kannan sai ta ce tana son magana da wani iyaka a kirawo kannan ya kira da sun yi magana in ta ce abinci ba su da abinci ya ce ‘ya'yan da yana da shiya da bai hannu mata. Akwai wasu kila a cikin garinku ko manyan mutane waɗanda kun taɓa kai ita mahaifiyarki ta taɓa yunkurin ta kai ƙara a wurinsu domin ganin cewa ba ci gaba da cin zarafin naki ba. Nan ma ai wanda taka an ba ne shi a hukumar nan wajen da muke. Shi a mai gari ko? Eh, amma yadda mata ta ta ce cewa ta yi ai tun da ba ta yi an kamar magana ba nan yana jin ana yi ya koke wa nan magana cewa shi ba ruwa ne to ke yanzu da kinka zo a nan me yasa kinka zo nan nisan na yi a taimaka a kwatan mana yanci na da suka mana hakan ga to ku akwai wani wuri da ina mahaifiyar ki take Shin ita mahaifiyata yan ni asalinta yan ni an ka haife ta na huce eh ina take yanzu yanzu tana can babban gebe din a ta san da cire kiwa ke kiwo nan gusau ita ba ba ta san na yau nan gusau ba amma dai ta san daga can na tsere na yau in ne kwana biyu kwana na biyu in gari yau to sai ta taho ta ce in taho mu ta gira na ce ba ni zuwa ta ce in taho mu ta na ce mata ban zuwa hatta tara wani gida ta ce walle sai na ci ubana kuma sai na ta gida ni kuma ni bi ta katangaren nan da na hito ni da ta wata ni shigo mota aka ta ni yiwa ta nan niya to ita mahaifiyar ki tun ana cin zarafin ki tabbas tana jin zahi ita akwai yunkurin da ta taba dauka kila ta kai ga yan sanda ko kuma kila shi mai garin garin ku eh, sannan da wani kurma tare ni yace mai iskanci ni ce ba ni to shi kuma kato ne wannan mutumi yayyayi ni ce ba ni iya ka ɗauke mana hoce biyun ya canye ya riƙe ni ya ja ni ya yi cikin wannan kwaron da ni kuma na riƙe mai taguwa na kawai ta kuwa ya ɗauke ni ya falka na ƙasa sai da na daɗe ya tashi kuma ya yi tsaye na yi ya bubbuɗe ƙafafu huni haka kamar wanda zai ƙetara ni da nan na bugo mai kafa hakan gani yadda kawa ta ya faɗi maza ya tashi ya kai da ya ce yanke ni za ya yi to ita kuma yana mata ce ba ta yadda yanke ni ta taho yadda yan sandan na huce ta bara kuɗi an ka tahi a ɗauko shi wane ya ce to ba a gane ba bai nan kuma shi tun da na huce ba sashen su ba ne ba su tahowa sai bungudu an ka ba yan nata takarda ta tahi bungudu ya tattahe bangudu yan bangudu sun ka ce ta ba da kuɗin ɗauko shi ta baya sun ka anshi lamba ta sun ka ce sai yan sun kira ta to har yanzu ba a kira ta ba a yanzu da kin ka zo a garin gusau ina kin ka fara yin tsinki ni da can ni wajen da an ka ce tashan motoci ko tashan motocin to sai wani direba ya ɗauko ni ya kawo ni nan da ya gane ni yana ta kuka to yanzu a wannan ofis da aka kawo kimi kike so su miki irin sannu kai a taimaka mana a kwatan mayanci na wadancan a jawo su duk abin da suka yi mana in haɗi gabansu su kuma a ji ta bakin su yan abin gansu yan taubasai na ne da suka yi mana iskanci kuma ai ba ma batun ta takatun da dai su iskanci suka bi ɗata da shiya ko kin taɓa zuwa makaranta ba mu da makaranta can ba ta boko ba ta arabi yanzu ki baki taba zuwa makaranta ba ko wace eh mm, sai yan garin in ne ni taho ni makaranta amma dai yanzu baki taba zuwa makaranta ba ko wace kala na a garin kuwa wuta mm-hmm. to ko kina son ke yi karatu ni ko na son in yi karatu tun da gani na hadda tsararrakin da na sabka ni kuma gani dai nan Allah shi kyauta